Maza da mata da yara 'yan gudun hijira na Tigama na jin daɗin zaman rayuwa kamar a gidajensu a nan garin Ahmed inda aka tarbe su. Suna rayuwa tun fiye da watanni biyu a cikin wannan ƙauye da ke ƙasar Nijar inda aka rarraba su tsakanin gidaje na ƙauyen. Waɗannan 'yan gudun hijira sun guje wa 'yan fashi da makami da ke kai hare-hare a yankin na Najeriya. Suna fashi da kashe mutane ba ji ba gani. Zule na ɗaya daga cikin matan da suka yi gudun hijira ta yi tsokaci kan tashin hankalin da ta fuskanta. barayu ne sun haddabe mu sun toye mana gida sun kore mana dukiya sannan sun kashe mutanen mu haka muka taso muka taho na kasar ta mu ta gado nan iyayen mu suka tashi ainihi muna neman tallahi na abinci muna neman sitira saboda duk kaɗan mu bakin sutura da ka gani gare mu na ita gare mu sannan abinci babu shi wanda ai ma na kwanta masu gida ne suka ara mana suka ba mu na kwanci yawanci daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira suna tare da ƙananan yara da ke da shekarun zuwa makaranta ko suka kasance ɗalibai iyayensu ba su da wani fata illa su ga ɗiyansu sun kama hanyar makaranta. Ya'u ɗan gudun hijira na ci gama. ma'aifin yara ya bayyana fatansa. Mu wallahi ba mu da zaɓi. In dai Allah ya yi zaman mu nan ne ya mu wallahi muna son a sa su makaranta a dinga karantar da su. Kowane kala ilimi idan yaro ya yi shi zai amfani shi. A cewar barikin madawa 'yan gudun hijira sun amfana da wani tallafin farko na barguna da tantuna daga hukumomin Nijar. Wasu ƙungiyoyin bada agaji sun gabatar da bukatunsu na kawo nasu taimako. Madan Usaini Maryama Adamu, prefe ɗin gwamnatin jihar Madawa ta bada karin haske. Dangance da abin da ya shahi abinci, sutura da sauransu, muna jiran taimakon kungiyoyi masu zaman kansu da suka mana alkawali kamar su UNICEF, HCR, MSF, Vision Plus da sauransu. A bangaren ilimi da horo, mun yi rajistan yaro 328 mun aika takardun su inda ya kamata. Fatan mu shine shekara mai zuwa a lokacin da za a koma makaranta, a sama ma wannan yaran makaranta ko da ta koyon harsuna biyu ce ko kuma ta Muhammadiya. da batun tsaro mai sarƙaƙiya jami'an haɗin gwiwa na gudanar da ayyukan sintiri a kewayen domin daƙile duk wani yunkurin neman ta da zamna tsaye